a cewar shugaban cibiyar raya demokradiyya da ci gaba wacce ta kawo masu sa ido daga ciki da wajen najeriya dr kole shetima ya ce ɗage zaben ka iya zub da mutuncin Najeriya. Kasashe da yawa sun zo nan don su ga wannan zaɓaɗin. Kimman Najeriya a idon kasashen duniya zai zama cewa mutane za su daina ganin mu da wannan kima ɗin. Mun kawo jama'a da yawa daga kasashe da yawa kuma da nan Najeriya ma mun kawo mutane da yawa. Fatan cewa za a zauna a nan a yi nazari abubuwan da ake ke faruwa da sauransu. To kaga yanzu wannan na ɗaya dai ya zama wannan babban asara. domin kuwa ka biya wayannan mutanen ko su zauna ne ko kuma su koma gida ne da sauransu babban eh, asara ne ga cibiyarmu. Masu ruwa da tsaki irin su Dr. Sani A. Abdallah a cewarsa hukumar zaben Najeriya ta ba su kunya. Wannan al'amari dai bai daɗi ba saboda jama'a sun gama shirye shiryen su, wasu sun yi tafiya daga anda suke zama zuwa anda suka rajista tafiya na kilomitoci da yawa A kan cewa sun je za je za su je su kada su sai kawai aka waye gari aka ce an shifkin wannan ko kuma an sake ɗaga zaɓen nan sai sati na gaba to wannan tsari bai wa mutane daɗi ba INEC in ta san cewa bata gama shiri ba wannan abun kamata ya faɗa mutane kwana uku kafin ranar zaɓe. To sai dai kuma ga ɗan masanin fika Alhaji ba ba a ba. ya ce akwai buƙatar a yi wa hukumar zaben uzuri. Gaskiya da muka saurari jawabin da shugaban INEC ya yi shi Professor Mahmud ya kawo dalilai da yawa wanda ya nuna cewa ɗauke ɗagawa ɗin ya fi alheri akan a ci gaba da yi haka ɗin. Sanin cewa idan an ci gaba da haka ɗin za a samu matsaloli da dama. A cikin matsaloli shine akwai wuraren da zai yi ko a yi zaɓe ko kuma ba a yi ba sai zama na wani jiha an yi wani ta jiha ba a yi ba to matsalar da za a samu ta fi yawa akan ɗagawa ɗin. Hassan mai na kai muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.